Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. masu auren a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad fm da dalol da tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm sai kuma alfa radio da ke kuma sai a kasar ghana haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voa hausa.com ko sashen hausa.com masu rare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ibrahim jarmai ne daga birnin washington dc amma a wannan lokacin tare da nazar ahmed hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa haɗakar ƙungiyoyin kwadagon tarayyar najeriya sun yi wata zanga-zangar lumana ta nuna ƙin amincewa da matakan da gwamnatin jihar kaduna ta ɗauka kan ma'aikatan gwamnatin jihar ta dalilin haka ne yau za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan ta yaya za a shawo kan rikici tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihar kaduna lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a jero lambobin za ku mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniya ta wuni. Masauraro Assalamu alaikum. Fitowar rumfar zaɓe a ranar a Rasha a cikin watan Maris zai iya baiwa mutum damar yin nasarar samun kyautar iPhone ko iPad. Wannan na ɗaya daga cikin shirin fadar shugaban Rasha ta Kremlin na ƙoƙarin sanya mutane su fito da yawa a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da za a yi, kamar da wasu takardu da aka kwarmata da kafafen yada labaran Rasha suka ba da rahoto. Ƙara zaɓar Vladimir Putin a matsayin shugaban ƙasa ana iya cewa tabbatacce ne, amma duk da ya kasance wanda ya fi kowa farin jini kamar yadda ƙuri'un gwaji suka nuna, baki ɗayan nasarar zaɓen shugaban ƙasar bai da ita. Haka kuma 'yan adawa masu raji sun ce fadar Kremlin ta damu wajen ƙoƙarin daidaita yadda ake tafiyar da yaƙin neman zaɓe da kuma ƙauracewa masu zaɓe. sun ce kremlin ta ƙudiri ya tabbatar da fitowar jama'a don nuna cewar putin shine shugaban rasha da ba za a iya mai gurbinsa ba cikin shekaru goma sha takwas da ya yi bayan hawansa kan mulki yadda ya rike kasar da karfi bai saki ba hukumomi a tunisia da ke arewacin afirka sun ce an kama fiye da mutane 500 sakamakon mummunar zanga-zangar da 'yan kasar suke yi kwanaki uku a jere don nuna rashin amincewarsu kan shirin tsuke bakin aljihun gwamnati an girki jami'an tsaro a biranen ƙasar da dama domin shawo kan zanga-zangar da aka fara tun ranar litinin a matsayin martani kan ƙarin haraji da gwamnati ta saka a kasafin kuɗi hukumomi suka ce an kafa an kama fiye da mutane 300 a jiya laraba kaɗai masu zanga-zanga sun jefa kwalabe da aka ɗurawa mai haka kuma cinnawa wuta kan wata makarantar yahudawa da ke tsibirin jeba na 'yan yawon buɗe ido tunisia tana fama da rashin ayyukan yi mai tsanani duk da kuma cin hanci da rashawa tun gabanin hambare shugaban dan mulkin kama karya zinel abidan beln ali a shekarar 2011 lamarin da ya janyo bore a kasashen larabawa a arewacin afirka da kuma gabas ta tsakiya ita ce kaɗai ƙasar da za a ci boron jama'a ya samu nasarar kafa tsarin demokradiyya a cikin dukkan kasashe da suka tada jijiyar wuya kan shugabanninsu masu mulkin danniya. To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Babbar jami'ar da ke lura da manufofin harkokin kasashen waje ta kungiyar tarayyar Turai, Frederica Mogherini, ta ce yarjejeniya da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran kan shirin nukiliyar kasar tana aiki. Duk da cewa akwai damuwa kan cewa Iran tana kera makamai masu linzami da wasu take-takenta a gabas ta tsakiya. Waɗannan batutuwa ne da za a iya tunkara su a zaman batutuwa na daban. da ba su danganci yarjejeniyar ba ta yi wannan furcin ne bayan wani taro da ta yi da ministocin harkokin wajen birtaniya da faransa da jamus da kuma iran a brussels dangane da yarjejeniyar ta shekara ta 2015 wacce ta takaita shirin nukiliyar farisa saboda fargabar tana kokarin kera makaman nukiliya aka saka mata ta wajen janye takunkumin kare tattalin arziki da aka kakaba mata iran ta dage cewa shirin nukiliyar ta tana yi ne a saboda dalilan dalilai na samun zaman lafiya ministan harkokin wajen kasar javad zarif bai fito gaban 'yan jarida da sauran takwarorin aikinsa ba amma jiya laraba ya bayyana ya bayyana goyon bayansa a garjejeniyar yayin da kuma ya zargi amurka da kaddamar da munanan manufofi majalisar dokokin amurka tana da kwanaki biyar kacal ta amince da kasafin kuɗi da zai tafiyar da harkokin gwamnatin kimanin a kamin wa'adin tara ga watan nan yarjejeniyar da 'yan jam'iyyar democrat suke son ganin an sake batun makomar mutane fiye da 800 waɗanda suke ƙasar nan ba bisa ka'ida ba waɗanda aka zo da su amurka tun suna ƙananan yara amma har zuwa yanzu ba a cimma matsaya ba a kan dukkan tayin da shugaba donald trump ya yi yana mai cewa ba ku da wata tazara mai yawa wajen amincewa da cikakken garin bawul ga harkokin shige da fice idan kuna son ku yi to bismillah zan ɗauki duk wata suka kan matakin da kuka ɗauka amma wakilai 'yan republican suna cewa tilas ne garan bawul ga shirin shige da fice ya kunshi matakai guda hudu kamar yadda sanata john canyon ya faɗa ya ce da farko eh, wani irin sassauci za a baiwa waɗannan mutane da ke ƙarƙashin shirin na daca da tsaron kan iyakoki da shirin ba da visa da ake kira lottery da kuma waɗanda za su iya zuwa nan amurka saboda suna da wani nasu da yake nan tun da daɗewa wannan shine batutuwa da za mu iya shawarwari a kansu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji da farko haɗakar ƙungiyoyin eh, tarayyar kwadagon tarayyar Najeriya sun yi wata zanga-zangar lumana a jihar Kaduna domin nuna kin amincewa da matakan da gwamnatin jihar ta ɗauka na rage ma'aikata wakilin sashen hausa na murya amurka isa lawal ikara ya samu halartar wannan gangami ga kuma rahoton da ya aiko mana Haɗakar ƙungiyoyin kwadagon tarayyar Najeriya kenan a lokacin wata zanga-zangar lumanan nuna rashin goyon baya ga gwamnatin jihar Kaduna da ya gudana a jihar Kaduna. zanga-zangar da ta gama da tirjiya daga bangaren gwamnatin jihar kaduna da jami'an tsaro dai ta fara ne daga ofishin kungiyar kwadago ta ƙasa nlc sannan ta karkare a kofar gidan gwamnatin jihar kaduna inda a nan gurin nema shugaban kungiyar kwadago na tarayyar nigeria kwamar ayuba wabba ya tashi yana cewa muna nan ne domin gwamnan kaduna nasiru rufai ya lashi takwabin sai ya kori ma'aikata dubu talatin da shida wannan zanga-zanga ya zama wajibi ya zama wajibi domin dukkan wani hanya da za a bi a samu sulhun ya citira wannan magana mun je da shi kotu kotu ta ce a dakatar da wannan zance kada a ba kowa wasika amma abin takaici an karya dokan da kotu ta yi ana ba mutane wasika kuma yana tabbatar mana ma'aikatan jihar kaduna mu ƙungiyar kwadago na nlc wannan gwagwarmaya an fara shi kenan ba za mu gudu ba ba za mu ja da baya ba. Shi ma shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na tarayyar Najeriya Kwamar Ibrahim Khalid din da ke wurin wannan zanga-zanga ya ce ma'aikatan ƙananan hukumomi na da nasu damuwa. Abin da aka yi a ƙananan hukumomi har ma ya fi na malaman makaranta zalunci. Na malaman makaranta ya fake da cewar waɗansu su ba sa iya koyarwa. Ma'aikatan local government da aka kore su menene su menene laifinsu. Kuma akwai tsari na aiki wanda ya kamata a bi shi in ma sun yi laifin nan a tabbatar sun yi laifi a kore su ai gurare da yawa an kama ma'aikatan ƙananan hukumomi an bi tsari an kore su kungiya ko magana ba ta yi ba mai baiwa gwamnan jihar kaduna shawara kan harkokin kafin labaru da al'umma a jihar kaduna honorable sa'id adamu ne ya karbi wannan tawaga kuma ya ce zai isar da sako a sun bani sako cewa sun zo suna zanga-zanga ne domin a dawo da ma'aikatan a kora kuma insha Allah tun dan sako ne kuma zan mai ba za ba zan ba gona wani sako cewa sun zo sun yi wani zanga-zanga kuma ga sako da suka bada kuma zanga mu mai gara gwanin ya dan Allah so amma ita zanga-zanga ai bayan cikin kwanciyar hankali domin kowa hankalin dole ya tashi amma dai mun sa'a ba wanda ba wani buge-buge ba zage-zage to haka sai mu ce bakin gurgudu an yi zanga-zanga kuma in Allah da zaran wannan gwamna ya dawo zan gaya mai wannan sako kuma duk abin da kamata ya za in Allah da. To ko me wasu daga cikin ma'aikatan da suka shiga wannan zanga-zanga za su ce? Mun fito ne mu gaya ma duniya abin da Malam Nasiru ya sa mu ciki. Muna aikinmu ya kokore mu ba kuɗin makaranta ba kuɗin da za a je asibiti wannan koren da malam nasiru ya yi mutane nawa suka mutu ba wanda bai kore ba kamar ni na fara aiki 2005 75 ne pass mark a ko'ina 40 45 shine na shi daban ne sunana comrade musa muhammad mun fito ne domin mun san cewa akwai constitution da ya mu dama mu fito mu nuna korafinmu idan an danna mu a wani wuri amma ba mai faɗa ba a cikin lamani da kwanciyar hankali shi yasa muka fito. Za suna Idris Abdulrashid daga Igabi Local Gamma. Duk da yake da an kawo sojoji da 'yan sanda a wurin wannan zanga-zanga mun fito ba gudu ba ja da baya sai mun kwato mu mutanen Kaduna State 'yancinsu. Da farko dai wannan zanga-zanga ta yi karo da tutsu lokacin da jami'an tsaro suka kokarin hana 'ya'yan wannan kungiya fitowa daga cibiyar kungiyar da ke garin Kaduna. Sai dai mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara karkokin tsaro Kanali Yakubu Yusuf Soja mai ritaya ya ce sun yi wannan ne da kyakkyawan manufa don ganin ba a samu tashin hankali ba. Mu mun yi duk abin da ya kamata mu yi domin mu kare mutuncin mutanen da suka fito. Insha Allahu a gwamnatance mai girma gwamnatin jihar Kaduna a shirye yake a zauna domin a tabbatar da cewa jihar Kaduna mu tana zaune lafiya. Wannan dai shine karo na biyu da kungiyoyin kwadago za su taso daga Abuja domin yin zanga-zanga a garin Kaduna da nufin ganin an dakile yunkurin da ake na koran ma'aikata. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Hujjar bari in buɗe maka, ai mulki ni'ima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka. In ka yi adalci shugaba, to Allah za ya saka maka. In ka zamo mai son zuciya, to Allah... To a gaida Isa Lawal Ikara, kafin mu buɗe layin wayar namu a shakata da wannan waƙar. dawo Ba ba sai kai. Na'am. Ana gida. Yawwa malam barka da zuwa. Barka da barka da wuta. Barka da. Yawwa. Ni ne Alhaji Kirkirau. Yawwa to saboda na ji labarin ka ne wai kai ne baka so a ba wani sai kai. Saboda haka na zo tambaye ka dalilin da baka so a ba wani sai kai. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga jihar Imo. Na jihar Imo wa muke tare shi daga jihar Imo? kana tare da Isa Umar Bakori. To Isa Umar muna sauraron ka. Ah, ne tambayar da nake son in yi wa auduwa ba shugaban kodago shin ya tabbatar da ƴaƴansa suna makarantar gwamnati ko kuma suna makarantar kuɗi ni tambaya ta da masa kenan to ma da mun gode bari mu ketara zuwa jihar Kebbi na Kebbi na'am wa ke magana da ke. sunana sunana Alhaji Huza Muhammad to Alhaji Huza muna sauran ka ni ra'ayin ne zan bayar shine ina son da Allah mai girma gona ya dubi lamarin nan da kyau da kuma tausaya ma talakawan nan horar jama'a haka ba zai kawo zaman lahiya a cikin jiha ba ina ba da shawara ga mai girma gona ya saurari kokin malaman nan kuma ya biya musu bukatunsu don siyasa ce yanzu ana son ci gaba a cikin ta. Hmm. fata Allah sa ya kiran namu to ma dalla mun gode kwarai Alhaji Yahuza Muhammad to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka maudu'in da muke tattaunawa akai kuma shine ta yaya za a shawo kan rikici tsakanin ma'aikatan jihar Kaduna da kuma gwamnati na jihar gwamnatin jihar to mun samu kira daga Yawuri eh, gaskiya ne to assalamu alaikum to wa alaikum assalam na Yawuri sunan malamin Sunan Zafar Taylor Ahmed Yawuri to muna sauraron ka Eh, ra'ayina shi ne kan wannan matsalolin da suke faruwa gaskiya rufa ya kamata ya sa mutum dubu talatin da biyar ba wasa ba ne ya zai yi da haƙƙinsu ya zai haƙƙin da 'ya'yansu ya zai haƙƙin iyalansu hmm. ya yi kansu adalci siyasa ne ke tafe wannan abin da suke wannan jam'iyyar ne suke son su nakasa su mai da mutane baya baya mutane sun wahala hmm. ya kamata su yi tunani su gyara daga shi har sama tauye haƙƙin mutum fa wallahi ba ƙaramin haƙƙi ba ne mutum da ke ci da iyalinsa. sa cikin kwana talatin wani dubu nawa ake bashi a wata. To ma da lamun gode bari mu je jihar Kaduna waye da Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam Musa Garo muna sauran ka. Eh to alhamdulillah na gode. Ah, idan muka ɗauki wannan batutuwa da yake faruwa a nan jihar Kaduna. Mm. Babu shakka abubuwa ne wanda suke aka bata mutane su tsaya su kalli abin tsab cikin natsuwarsu. Akwai abubuwa wanda suke aka bata a ce da ɓangaren malamai da bangaren kungiyar kwadago da bangaren gwamnatin jihar kaduna su tsaya su dura abin na farko idan muka dauka raba mutum da aikin shi akwai matsala amma in dai za a irin wannan gyara damun dole fa sai an taba wani ba. in dai za a yi gyara za zaka ce zaka gyara kuma shi malam nasiru gwamnan jihar kaduna ya dauki ƙudurin cewa sai ya yi gyara a kan ilimi amma mu shawar da muke so ba gwamnatin jihar kaduna wa'annan malamai da aka ga suka kasa cin wannan jarabawa a ɗauke su a kai su wani fanni tunda gwamnati tana da yawa to idan aka haka za a iya samun matsala amma mu da muke cikin garin kaduna mu muke ganin irin abubuwan da ke faruwa daga bangaren malamai da bangaren gwamnati allah iya mana da iyawarsa alhaji musa garu a tashi lafiya na gode to madalla sai jihar kebbi mu gode musa garu na jihar kebbi waye daga ke magana jihar Kebbi? Abdullahi mai zuma wa ƙarfin kuma shan ga lokal gamiya. To, Abdullahi muna sauraron ka. To, Adalla, kamar da shi ya rufa in yayi gaskiya ta Allah abin nan da in dai har gaskiya ne to ya yi daidai kuma an ba gaskiya ne ba hali ya sa yana diba mu talakawa na zire suna tare da shi fi sabilillahi. Mm. Sannan shi ma gonan wannan kaga ba gudu don Allah don annabi ya yi alkawari can raha ya nuna hanya ba su da hanya muna magana a magana akan maudu'in akan maudu da muke tattaunawa a mu je jihar Zamfara waye daga Zamfara Alhaji Tukur ne to Alhaji Tukur Zamfara state to Alhaji Tukur muna sauraron ka a ni na kira ne ina so da yake ba na rike da radio ban san maudu da ake tattaunawa ba dai ne lokaci kaɗan a maudu da muke tattaunawa a kai shine ta yaya za a shawo kan rikici tsakanin ma'aikatan gwamnatin jihar Kaduna da kuma gwamnatin kanta To, yadda za a shawo kan ma'aikatan gwamnati da gwamnatin kanta sai sun ji tsoron Allah sun tsaya sun tsage gaskiya ko komai ta mai laifi a bashi laifi mai gaskiya kuma a taimaka a taimaka mishi da gaskiya. To ma da lamun gode bari mu je jihar Sokoto waye daga Sokoto. Sokoto Alhaji Haya. To Alhaji Haya muna sauraron ka. Eh, ni a ra'ayina dangane da matsala malamai a jihar Kaduna. Hmm. don Allah a faɗa mu gwamnan nan do Allah shi ya haƙuri shi don sai mu talakawa ma'aikatan na abin da ne shi so wata aiki ya to madalla mun gode mu je jihar Bauchi na Bauchi waye daga Bauchi na Bauchi kana jin mu yawa da daga murya waye muke magana ci da waye ke magana daga Bauchi kuna magana da Sama'ila Sawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi to madalla muna sauraron ka alhamdulillah gwamnatin abubuwan a rage rediyo muna ina ina ina jin alkwatar rediyon ka yana abin yana shiga to shikenan bari mu bari mu ketara zuwa Taraba dan ba mu jin ka Alhaji Fahal bari mu je jihar Taraba waye daga Taraba na Muhammad Awal ne daga Bantaje gari to muna sauraron to muna sauraron ka to a gaskiya to a gaskiya dangane da mazuyin da ake akan maganar gwamnan gwamnatin jihar eh, jihar Kaduna da kuma ma'aikata eh to abin da yake ce dukan su ga Allah to wannan abin da ake yi wannan abin da gwamna ya duka tsakanin da Allah wannan abin yana yi ni talakawa ne su kuma abu ne wanda yake tsakanin jama'a da gwamnati ya kamata gwamnati ya gaske su ma mutane su tara hankalin juriya domin a samu a cimma buri a cikin kasa gaba. To ma da lamun gode mu je Sokoto daga Sokoto wa ke magana daga Sokoto. Kana magana da Rabiu Eba daga Sokoto Sokoto South Local Government Mabera Ibi. To Malam Rabiu Eba muna sauran ka. Alamu layin Malam eh, Rabiu Eva ya tsinki ana tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc kada manta maudu'in da muke tattaunawa a kai shine ta yaya za a shawo kai na wannan ko a samu matsala tsakanin gwamnati da kuma ma'aikatan jiha so mun samu kira daga naija waye daga naija nura usman a daga murya muna sauran ka da alama layin na da matsala ba ma ji sosai kana ji na nur to bari mu koma jihar Niger muna da yau dai muna jihar Niger a rage akwatin rediyo muna jin kanmu a ciki wa ke magana daga Niger yawa to ya sunan malamin na Alhaji Ruiz Abdullahi to muna sauraron ka to wallahi ni ina tausaya ma an rufa'i gaskiya fi sabilillahi yaro ne yanzu ne zai nemi abin da zai zuwa gaba yana da 'ya'ya da jikoki da zai samu kun fahimta ko hmm. kuna ji na muna sauran ka to wanda ina tausaya mashi biyan mulki na sa. ai mu nan jihar Neja gwamnan mu kalban mina ai sai da yasa irin wa'annan sai yasa suka koma makaranta suka dawo kuma suka ci gaba da aikin su to kiwaye to ma da lamun gode har yanzu dai muna jihar Niger a yanzu muna cikin jihar Niger waye daga kuma na Niger wace kan layi assalamu alaikum assalamu alaikum ita ku jibrin haya ne to madalla muna sauraron ka daga su da jarira to muna sauraron ka a gaskiya game da maganan koran ma'aikata na Kaduna State a ya kamata shi gwamna ya rinka sauraron maganar mutane Jama'a a gaskiya shi ko da za a gyara ba haka ya kamata a gyara ba Mm. ya kamata a ce dauki matakin da ya kamata a ce ko da ko da a ce ma zai abin ya rinka jarabawa a ce zama cewa wa'anda suka bai kamata ce duka wannan mutanen gaba ɗaya ba wani ce ka ba. To ma da lamun eh. gode bari mu ƙetara zuwa jihar Kaduna na Kaduna waki magana da Kaduna. Na Kaduna kana ji na? waki magana daga jihar Kaduna. Ana murtala to muna sauran ka da alama layi na da tangarda to kana sauran eh, kana jina hello eh an wani lafiya wake magana kana magana da abubakar to daga ina kake kira daga lagos daga jihar Lagos to ci da magana muna sauran ka. Ni eh, ra'ayi na kan wannan maulidin da ake ciki shine gwamnan jihar Kaduna ya dole ya matalakawa adalci a kan abin da ke faruwa a jihar sa. Hmm. Saboda mu a matsayin mu na talakawa dai muna son idan gwamnati sai mana adalci mu bi ta idan gwamnati ba ta adalci ba talakawa sukan ɗauka doka a hannun su sai a zo daga baya a rika ganin kamar laifin su kuma jama'a da ke su daure su bi doka ta gwamnati don a zauna lafiya mai magana abubakar rijiya yan kwayo lokal ganna huta lafiya to ma da lamun gode bari mu ketara zuwa jihar jigawa na shiga waki magana daga jigawa abdulkadir dan gawa gagarawa local government jigawa state to muna sauran ka ni ra'ayina a wannan gaskiya yan rufa'i ya kamata ya sake ra'ayi akan abin da yake ɗauka akan ma'aikata hmm. Eh, domin yawancinsu duk sun yi karatu suna da nce suna da digiri suna da diploma ta yaya za a ce ba su ci jarabawar aji hudu ba hmm. to allah ya sa wanda aka kira domin su ci jarabawar hmm, bari mu ketara zuwa kaduna wake magana da kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wa alaikum assalam. Sunana Adamu Jeji daga kamfanin fashe Kaduna, nigeria. To muna sauraron ka. Wato dangane da abin da ke faru a jihar ta ta Kaduna. Abu ne wanda ya kamata ita gwamnatin nan ta koma ta dubiya. A shekarar da ta gabata ita da kanta fa ta fito ta ce a jarabawan da aka yi a wannan shekara a Najeriya jihar Kaduna ta zo na goma biyu. a arewacin Najeriya jihohi goma sha tara jihar Kaduna ita ce ta ɗaya. To wasu malamai sun karanta da waɗannan yaran Kaduna ta samu wannan yabo sai daga baya kawai mu an ce kuma gwamnati tana sa wando da malamai. Ba fa ma malaman kaɗai ya rage biye ake ta wannan da su ba. ma'aikatan jihar ne gaba ɗaya ake tsawarar dauki ba daɗi da su da wannan gwamna kai to madalla to mun gode mun gode mun gode da kiran ina lokaci yana daga mana hannu a nan za mu rufe layukan waya mu sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo muna cewa karfe uku da minti 24 na yamma yanzu kuma sai mai horar da 'yan wasan super eagles na nigeria gana turo ya bayyana yakinin cewa wasan da za su buga da kasar ingila zai baiwa 'yan wasansa damar gwaji da kara kimtsawa domin tunkarar gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar rasha nigeria za ta fafata da kasar ta ingila a wasan sada zumunci a filin wasa na wembley a ranar biyu ga watan yuni mako biyu kafin soma gasar ta duniya hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta ce daga yanzu ita ce za ta ɗauki nauyin biyan dukkan alkalan wasa da ke alƙalancin wasannin da ake bugawa a ƙarƙashinta a ƙoƙarin da take yi na kawar da ayyukan cin hanci da rashawa a bangaren kwallon kafa a can baya dai dokokin hukumar ta caf sun ɗora alhakin biyan alkalan wasan ne ga hukumomin ƙasashen da ke karbar bakuncin wasannin wannan ne mataki na biyu da hukumar ta caf take ɗauka a cikin wata ɗaya tare da makasudin kawar da matsalar ta cin hanci da rashawa a wasanni bayan da a watan nan da ya gabata na disamba ta cire kyautar gwarzon alkalin wasa a jerin lambobin yabo na gwarazan afirka na shekara-shekara shugaban kaf din ahmad ahmad ya ce an soke wannan lambar yabon ne saboda fargaban cewa tana iya haddasa cin hanci da rashawa mai horar da 'yan wasan kungiyar real madrid ta kasar spain zinedine zidane ya rattaba hannu ga wani sabon kwantaragi wanda zai tsawaita aikinsa a kungiyar har ya zuwa shekara ta 2020 zidane ya soma aikin horar da 'yan wasan ne a nan madrid din inda ya zuwa yanzu ya sami lashe kofunan gasanni takwas to sai dai yanzu haka yana fuskantar kalubale a wannan kakar wasannin tare da tazarar maki goma sha shida tsakaninsa da barcelona a teburin gasar la liga a fagen wasan tennis kuma tsohon mutum na farko a duniya novak yakovic ya ce yana da kudurin fafatawa a babbar gasar tennis ta australian open ta bana yakovic dan kasar Sabiya ya kwashe tsawon watanni shida baya buga wasa sakamakon rauni da yake fama da shi a gwiwan hannunsa Djokovic da a yanzu ya faɗi zuwa mutum na goma sha hudu a duniya zai yi fafutukar lashe babbar gasar ta Australian Open karo na bakwai a tarihi idan har ya shiga gasar ta bana. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bayar da tukwici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka na Reward for Justice na ta yin tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya bayar da bayanai da za su taimaka wajen kama da hukunta duk wanda ke da hannu a kisan ba amurke joel shrum a kowace ƙasa yake ranar goma sha takwas ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ne aka harbe joel shrum akan hanyarsa ta zuwa aiki a ƙasar yamal wanda wani ɗan bindiga da aka goyo akan babur ya tsaya a daidai motarsa ya harbe shi A lokacin da ya mutu, Joel malami ne da yake koyar da harshen Turanci a cibiyar horaswa da kawo ci gaba ta ƙasa da ƙasa, wadda take da ɗaɗɗiyar cibiya a ƙasar Yamal. Kwanaki kaɗan bayan harin, ƙungiyar 'yan ta'adda ta Alƙa'ida ta fito ta ɗauki alhakin kisan. Tunda aka ƙirƙiri shirin a shekarar hudu, shirin Reward for Justice ya biya tukwicin sama da dala miliyan ɗari da da ashirin biyar ga sama da mutane tamanin waɗanda suka bayar da sahihan bayanai da suka taimaka wajen hukunta 'yan ta'adda da kare aikata ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za ku iya bibiyar shirin Ruwad for Justice a Twitter a adireshin at Ruwad for Justice. Za a iya samun ƙarin bayani kan tukwicin da za a bayar kan kisan Joel Shroom a shafin yanar gizo ta wannan adireshin ruwadforjustice.net. Duk wani da yake da bayani zai iya tuntuɓar shirin Ruwad for Justice ta wannan akwatin imel info at ruwadforjustice.net ko a kan lambar waya ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara v bakwai. Za kuma iya aikawa da wasiƙa zuwa ofishin Reward for Justice da ke a birnin Washington DC. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu Nazir dan ta so mana labaran na a ce. To ga takaitaccen labaran fitowa rumfar zaɓe a Rasha cikin watan Maris zai iya baiwa mutum damar yin nasarar samun kyautar iPhone ko iPad. Wannan na ɗaya daga cikin shirin fadar shugaban Rasha ta Kremlin na kokarin sanya mutane su fito da yawa a lokacin zaben shugaban ƙasa da za a yi kamar yadda wasu takardu aka da aka kwarmata a kafafen labaran Rasha suka ba da rahoto. kara zaɓar Vladimir Putin a matsayin shugaban ƙasa na iya cewa tabbatacce ne amma duk da ya kasance wanda da ya fi kowa farin jinin kamar yadda ƙuri'un gwaji suka nuna baki ɗayan nasarar zaben shugaban ƙasar bai da ita haka kuma 'yan adawa masu raji sun ce fadar kremlin ta damu wajen ƙoƙarin daidaita yadda ake tafiyar da yakin neman zaɓe da kuma ƙauracewar masu zaɓe hukumomi a tunisia da ke arewacin afirka sun ce an kama fiye da mutane 500 sakamakon mummunar zanga-zangar da 'yan ƙasar suke yi kwanaki uku a jere don nuna rashin amincewarsu kan shirin tsuta bakin aljihun gwamnati da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. Das da ya hada da bada umarni da injiniya na yau Mr. Skip Sis Ibrahim Jarmaki cewa mu kwana lafiya.